أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تطالوهم وهو محرم عليكم

أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم عذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات يطلعوا بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم بما ينزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل له آمنوا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الوعد ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر الأمة رمضان جرى تدود تجبر أربعين دخلوا شكرا شكرا kuma za mu ci gaba da tafsiri insha Allah daga ayata 41 karatunmu na yau yana dauke da bayani akan yawaita zikirin Allah al-iksaru min zikrillah ta'ala Allah madaukake yace ya ayyuhal ayyuhal ladzina amanu Allah madaukake ce ya ku waɗanda suka yi imani wadkurullaha ku rika zikirin Allah zikiran kasira zikirin mai yawa Allah yana kira masu imani su yawaita zikirin Allah wato su yawaita yin zikiri wannan ya taho a wurare daban-daban a cikin alkur'ani kamar yadda muka karanta a baya wannan aya tana kwadaitar da mu mu ta zikirin Allah bisa umarnin Allah to haka nan ta sashin hadisin annabi Muhammad nan ma an samu hadisi da yake da irin wannan umarni hadisin Abdullah bin Busrin Ya yace inna a'rabiyan qala li rasulillah an samu balaraban kauye da ya taho ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa ya rasulullah inna shara'i al-islam qad kafurat alayya yace ya rasulullah shari'o'in musulunci sun min yawa duk da saukin addinin musulunci amma ka ga mutumin kauye ya ce an yamar yawa babu shakka addini yana da sauki kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana da saukin mu'amala mazan Allah bai sawatar masa ba ba shakka kuskure ne cewa shari'a ta yi yawa shari'a ta wahalar ba daidai ba ne saboda ya saba abin da Allah ya tabbatar game da addinin musulunci Allah ya tabbatar da cewa ya sauwake addinin musulunci ga mutane kaga kenan ba daidai bane musulmi yake musulunci ya zo da wahala ko ayyuka sun mar yawa amma tun farko abdullahi bin kusur ya ce mutumin ba kauye da na aka ce ba kauye ya aikata wani abu kaga yana da uzuri na jahilci saboda yadda ke zama a kauyen su ba mamaki a tunaninsa idan allah zai saukar da shari'a ya kamata shari'a ta yi yawa haka ba sai ya ce fa'an jini minha bi amrin aka shabbatu minha Abin da nake so ka yi umarni game da addinin musulunci ka gaya min wani abu a cikin musulunci din shi wannan abin kaɗan ne amma mai yawan albarka sau da ka in na rike shi ko da na samu sakaci ta wajen rikon wasu sassan musulunci wannan zai isar min shi wannan ba yana tunanin ba za a rasa wata gaba a cikin musulunci mai albarka ba idan ya riko da ita zai samu lada kamar da ya yi aiki da duka shari'o'in musulunci kala sai manzon Allah ya bashi amsa ya ce masa la ya zalo lisanu ka da zikirin ba annabi ya ce kada harshen ka ya kushe face yana jike da zikirin Allah to ka bari harshen ka ya bushe kullum ya zama zikirin Allah yake jika shi saboda idan kana magana harshen ka yana da fito da yawo yana da cika bakinka wato shine manzo Allah yake to magana da zaka rika yi a koda yake ta zama zikirin Allah wannan ya nuna cewar eh, annabi yana masa umarni da yawaita zikirin Allah hadisin yana sahihu tirmidhi hadisi na 2687 yana sahihu jami'i sahihar hadisi na 7695 babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi haka don haka wannan hadisin ingantacce la ya zalu lisanuka raquban bi zikrillah kada harshenka ya gushe face yana jike da zikirin Allah Allah ka samu ya wannan aya da muka karanta ita ce take zama hujja wanda ke tabbatar da cewa zikirin Allah kashi biyu ne zikirin Allah kashi biyu ne babu shakka kuma duk wanda ya dubi zikirorin Allah da suka zo a cikin alkur'ani da wannan da suka zo ta bayanin manzon Allah zai gani cewa zikirin kashi biyu ne kashi na farko mutulaka zikiri ne a yi tayinsa babu ƙa'ida zikiri na biyu shine muƙayyada wanda an masa ƙa'ida saboda ka yana da shar'i babu shakka alkur'ani ya tabbatar da wannan to in ka dubi wannan aya ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera Allah ya ce ku duka zikirin Allah mai yawa kaga bai ce ga adadin shi ba ashe kenan wannan yana daga nau'in al-azkarul mutlaqa zikiri akake Allah tabaaraka wa ta'ala bai bayyana ma wannan zikiri ka'ida ba illa da ya kira mu ya ku wadanda suka yi imani ku yi zikirin Allah zikirin mai yawa zikirin mai yawa kaga bai ce ga doka ba amma malamai sun tabbatar ba shakka akwai ka'ida misali a fatawar latina ta juzi na 24 shafi na 203 malamai suka ce ammal adiyatu wal azkarul ma'sura kaga abubuwa guda biyu hukuncin su ɗaya ne a sunnar manzon Allah da addu'a da zikiri da addu'a da zikiri suna kusan hukuncin su ɗaya ne duk abin da aka ce a yi a zikiri to an ce ka yi ta sashin addu'a abin da aka hana ka ta sashin zikiri nan ma an hana ka ta sashin addu'a amma al'adiyatu wal azkarul ma'sura fal aslu fiha at-tawqif malamai suka ce da addu'a da zikiri asali baka da ikon yin yanda ka ga dama baka da shi shine a tauhid saboda kai idan Allah ya ce ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa karka dauka wai ya ce ka rika yanda kaga dama ne a asali da zikiri da addu'a baka yi kai yanda kaga dama ba baka yi ba in ji hatta sida wal adad ka ce a barin tsara makaina ga zikirin da zan rika yi eh, saboda kai na samu wani wurdi ko kuma wani malami ya ba da wurdi to babu wani malami mai ba da wurdi sai manzon Allah duk wani wurdi da wani malami ya baka ka watsar da shi ba ya da amfani saboda ba ka da lada a kanka ne dalili saboda zikiri da addu'a ibada Ba ka isa ka yi ibada ba sai yanda Allah ya karantar ba ma kai ba shi kansa manzon Allah bai isa ya yi ibada yanda ya so ba wallahi bai isa ba me yasa ai saboda ya faɗa mana Allah ya faɗa mana a suratul hud aya ta 112 fastaqim kama umirta wa ake gaya wa manzon Allah shi kansa annabi Allah madaukake ya ce masa ka tsaya yanda aka maka umurni to sannan sai aka ce wa man taba ma'aka wanda ya tuba ya rike musulunci yana tare da kai shi ma ya tsaya inda aka yi umarni Ta dai sai da aka fara da manzon Allah sannan a ƙarshen ayan sai Allah ya ce wala tatugau wukar ku ketara kuma Allah ya ce ma annabi in in ta amalu na basu shi Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne kaga ba wai mu kadai ba Allah yana ganin abin da annabi yake yi Allah yana ganin abin da mu ma muke yi in in ka dubi wasu hadisai wanda wannan tana daga cikin ayoyin da suka tada hankalin annabi muhammad yanzu allah akwai sashin alkur'ani da ya tada hankalinsa to wannan yana ciki fasafin kama umarta har ma yana cewa shayya batun yahudun wa akawatuwa shi kaga wannan sura suratu hudu da ire-irenta su suka sa na yi da shi bi kafin lokaci ya yi maza Allah ya ce na yi furfura kafin zuwa lokaci dalili saboda Allah ya ce ka yayan da aka maka umarni Allah ya ce ma annabi Muhammad ka tsaya ta inda aka maka umarni ka shiga ka shi kansa daukan umarni ke wajen Allah kuma inda zai yi kari shi ma bai labari ba haka alkur'ani ya gaya mana ولو تقول علينا بعض الأقاويل da dai annabi zai kara kalma guda wallahi da bai kai labari ba saura ta Allah abun tsoro ne kuma ba nan kaɗai ba ba nan kaɗai ba suratul hud aya ta 112 haka in ka dubi suratul shura aya ta 115 Allah ya ce annabi sallallahu alaihi fad'u wasaqin kama umirta kaga nan ma ya faɗa masa wala tattabi ahwa Allah ya ce saboda haka ka tabbata ka tsaya kamar yanda aka maka umarni a shaka take nan babu shakka ta zikiri da addu'a ibadu ne ba ka da ikon tsarawa ba ka da shi ba ka da wani ikon da za ka tsara ma kanka zikiri ba zai yi wa in ma ka tsara ka aikin banza saboda ibada ce ba mai iya tsara ta sai Allah da manzonsa ba mu da wani abu illa mu bi annabi Muhammad idan mun bi shi ta musira Allah ka samu iya wannan ah, fatawar latina da muke magana malamai suka ce fayan bagilin muslim saboda haka ya kamata ga musulmi ya kamata ga musulmi an yura iya zalika ya san da haka wa yuhafizu alai yura'i zalika wa yuhafizu alai kasancewar zikiri da addu'a ba mai ikon tsara sai Allah da manzansa ka san da haka sannan kuma ka kiyaye ka kiyaye wannan ka'ida idan aka ce za ka kiyaye wannan ka'ida to za ka fahimci shi zikiri idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mar adadi al-muhaddada ce al-muhaddada za adadi alal misali idan annabi ya gama sallah da yayi sallama yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah abin da ya tabbata kenan a hadisai da aka tabbata da aka ruwaito daga sahabbai to da da aka ce maka annabi yana yin guda uku sai ka ce kai mu a zamanin nan zunubin namu da yawa bari zan ga yin guda ɗaya babu shakka ba ka tsaya yanda Allah ya umarce ka ba kuma haka bane Allah ne yake fasabin kama umarta wa man taba ma'aka wala taqaw kar ku ce iyaka innahu bima ta'maluna basir Allah ya san muna zunubi. ya turo manzon Allah ya ce mu yi koyi da manzon Allah saboda kai idan annabi ya ce astaghfirullah sau uku ai ba kai ne zaka ga manzon Allah kana da zanubi ba manzon Allah ya fi ka sani Allah ya nuna masa halin al'ummarsa kuma Allah da ya turo annabi ya ce marga iya abinda da za ka yi saboda ka manzon Allah istighfarin da yake yi sau ne me ya kamata kar ka wuce uku to idan kai haka ka bi tsarin Allah ka zan mai biyayya ba mai karambani ba wala fi siga haka nan kuma har ka yadda ka canza tsarin da annabi ya zo da shi idan aka yi sallama sai annabi ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ka ce ah, kai akwai ai akwai istighfarin da fi kowanne kamata yi zan sa shi a gurin ka canza mai ka canza siga idan ka canza sigar zikirin manzon Allah na makayi aikin manzon saboda kana gwada cewa ka ji annabi ilimi ko kuwa a kana cin gyaran Allah shi da ya ce mai koyi da annabi kuma ga abin da annabi ya karanta. kai ba za ka yi ƙarin naka wala kusa min zalika wala yuharrik fi kar ka yarda ka rage wani abu na zikiri ko addu'a da ta tabbata daga manzon Allah kar ka yarda ka ƙara wata kalma ko wani harafi a zikiri ko addu'a da tabbata daga manzon Allah wannan magana tana fatawar latina mujallar na 24 shafin 203 kuma a mujallar na 21 shafi na 53 malamai suka ce al'asulu fil afkari wal ibada ke a tauke wa Allah yi ubadar laha illa fi ma shara'a da ka'idar ku. shi Allah karka yarda ka bauta mishi sai ta yanda shi ya tsara bayan da ka tsara ba ƙa'idar kenan in mutum yana son ya samu rabo ya samu lada akan abin da ya yi a duniya to wallahi ka tabbata ka tsaya sai karanta wa manzon Allah don Allah ya san da mu amma bai turo wani ba sai turo annabi Muhammad bai turo manzon Allah ya zo karantar da mu addini kaga kenan iya abin da Allah zai tambaye mu akai a kiyama shine wanda ya turo annabi ya koya mana ba abin da wani mai karambani a unguwarku ya tsara ba saboda wani yana ganin shi ya daɗe da ilimi ya shekara 50 don haka yanzu ma anya bai shiga takalma manzon Allah ba to ba zai iya shiga ba tsawon shekara dubu da ɗari hudu babu mutum kamar mazaun Allah babu shi eh abu ne wanda hankali kamar zai bata. Allah ya san da mu amma bai turo mu ba ya zaɓi annabinsa ya turo ya karantar da shi abin da za mu Da wallahi babu addini sai abin da Allah ya zo da shi iyakar abin da za ka yi ka samu lada shi ke nan saboda ka sai malamai da suka duba sai suka gane ashe zikirin nan yana da sharuɗa guda hudu zikiri yana da sharuɗi guda hudu wannan zikiri imma ya kasance mutlaƙan alifta ƙayyidi Allah ya yi umarni a yi zikirin sannan babu ƙa'ida kamar yadda muka karanta wannan ayyuki za ka samu kamar yadda muka ce zikiri kashi biyu ne akwai wanda ya samu ka'ida akwai wanda bai da ka'ida to dukansu suna ta'allaka da sharuɗa na farko la'akari da lokaci idan har annabi ya ce a yi wannan zikiri a lokaci kaza ko a yi wannan addu'a a lokaci kaza to karka yi daga canza lokacin in ka canza lokacin ka yi aikin banza na biyu adadun idan annabi ya bayyana adadi na yin wata addu'a ko zikiri karka yadda ka wuce idan ka wuce ka yi aikin banza na uku idan annabi ya bayyana waje da ake yin zikiri ko addu'a waje idan ya bayyana wajen addu'a to kar ka yadda ka canza wannan wajen ka zauna akan haka na hudu shine idan annabi ya bayyana kaifiya siffar da ya kamata a ce an yi wata addu'a wannan matar ka ya ka canza kaga ce na abubuwa guda hudu eh, lokaci adadi waje da kuma siffa lokacin addu'a ko zikiri da adadin addu'a da za a yi ko kuma zikiri da wajen da za a yi addu'an ko zikiri da kuma siffar addu'an ko kuma zikiri karka ya ka canza idan ka kiyaye waɗannan abubuwa guda hudu to an gama idan ka kai zikirin ka zaka samu lada idan ka yi addu'a za ka dace da rahama Allah ka samu dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wajen zikirin da kuma addu'a la ya yajuzu lana an tasima fihi bi kayfiyya don haka ba daidai ba ne, ka kawo wani tsari ka kawo wani tsari awwaqtin ko lokaci au adadin ko kuma adadi alal misali ai annabi ya karanta da addu'ar bashi idan mutum yana ya karanta addu'ar bashi Allah zai biya masa to sai ka dauki wannan addu'a ka ce kai bari zan maka nahila dari ita wannan addu'a kuma zan rika karanta ta a sujjada sau dari wa yake maka kaga kayi karin da babu shi duk karin da kai wanda babu shi to yana sa aikin kai zama aikin barra to da ka nan dole ne mu kiyaye idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga lokacin addu'a mu tsaya mata idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga adadin addu'a ko zikiri mu tsaya mata na uku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajen addu'a mu tsaya ma wannan waje da ake yi mahallin addu'an kar mu canza sannan na hudu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da akwai siffar addu'a to yadda siffan ya taho karka canza idan mutum ya tsaya ma wannan ibadarsa ta ta ɗauki wannan siffa ba kuma zikiri da addu'a da take a bayan sallah ba hatta na cikin sallah hatta a cikin sallah ya zama abinda annabi ya yi shi za ka zikirin da aka aje shi a ruku'u karka ɗauke shi ka kai shi sujuda zikirin sujuda karka ɗauke shi ka dawo da shi a ruku'u kada canza mahallin zikiri kada ka canza mahallin addu'a duk wannan abin idan kai karambani mutum yake kuma yana sa yayi asarar ladan shi saboda Allah ya gargade mu yace wala taqdu kar ku tara, to iyaka yanda ka ji annabi ya karantar kai kokari ka rike ka rinka yi to wallahi idan ka ji kana yi sai ka samu kusantar Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma ya zo a cikin fatawa islamiyya in talla na hudu shafi na ɗari saba'in da takwas babu shakka babu shakka in za ka yi zikirori da addu'o'i za ka samu kashi biyu ne kashi guda an ana son ka yawaita ana son ka yawaita su to tun da ana son ka yawaita a nan ba za ka canza siffar zikirin ba nan inda sharaɗi da yake shigowa tunda an ce a yawaita zikiri kaga kenan bayi da lokaci sannan ba shi da waje sannan ba shi da adadi abu daya shine wanda yake da shi siffa wannan siffan ita ce kadai zaka rike amma kana iya yin wannan zikiri a kowane lokaci kuma a kowane waje a kowane hali matsalar kawai karka canza lafazin zikirin kada ka canza lafazin addu'a in ka dubi zikirori na annabi Muhammad za ka samu kashi biyu ne kamar yadda muka faɗa yadda malamai suka tabbatar haka ɗin ne yadda kuma Allah ya yi magana a nan kenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa tunda Allah madaukaki ya ce mu yi zikirinsa zikiri mai yawa kaga anan kenan an cire sharadi na farko babu lokaci an cire sharadi na biyu babu adadi an cire sharadi na uku babu waje me ya rage sauran sharaɗi na hudu sharaɗi na hudu shine kaifiya ka tabbata yadda zikirin ya fito daga bakin manzon Allah haka kake yi karka canza shi amma ba lokaci babu waje babu kuma adadi shi sa idan aka ce uzkurullah dhikran kaseera ashe kaga ba adadi to nan ma kana iya laifi idan ka yi mar adadi to akwai waɗannan zikirorin karka ɗauka kowane irin zikiri ne ake yi ba kowane iri ba ne nan ma sai ka koma ga hadisan annabi muhammad shin wani irin zikiri ne za mu yi shi a ko da yaushe wanda sharuɗa guda uku ɗin suka faɗi gare shi babu sharaɗin lokaci babu sharaɗin adadi ko babu sharaɗin waje wani zikiri ne in ka koma hadisan manzon Allah za ka samu na ɗaya akwai hadisin abdullahi bin amri ya ce kala rasulullah manzon Allah ya ce ma alal ardi ya yaqulu babu wani mutum a doron ƙasa da zai faɗi wannan zikiri illa kuffirat an zunubuhu ba ce an gafarta masa banza wa in kanat aksara min zabadil ko da zunubinsa ya fi yawan kumban ku. ko da zunubin mutumin ya fi yawan kumfan ku, in kai wannan zikirin Allah zai gafarta maka hadisin yana da kyau yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 3458 kaga iyakar abin da manzon Allah ya faɗa kenan annabi ya ce babu wani mutum wanda zai yi wannan zikiri a ce an gafarta mai zunubansa ko da yawan su ya kai kumfan ku, kaga annabi bai ce da safe ba bai ce da yamma ba bai ce sau ɗari ba bai ce kuma ga wurin da za a yi a masallaci ko a gida ba a'a ta da duka annabi bai fada ba ai manzon Allah ya yi musali idan a ce wannan zikirin yana buƙatar a san waje da annabi zai fada tun da kaga annabi bai faɗi lokaci ba bai faɗi adadi ba bai faɗi waje da za a yi ba amma ya faɗa mana zikirin kuma ya faɗa mana ladan yace komai yawan zubin da Allah zai gafarta maka manzon Allah sai ya ce zikirin shine لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله شكرا من الله يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله annabi ya ce in kai komai yawan kumfan zunubin ka ko da ya kai yawan kumfan teku Allah zai gafarta ma kaga wannan yana cikin ne al-azkarul mutlaqa saboda ka wannan ayat da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu udkurullaha dhikran kaseera ya ko da suka yi imani ku zikirin Allah zikirin mai yawa wani zikiri ake nufi wannan wannan zikirin ake nufi saboda me shine zikirin da ba a san yawan shi ba annabi bai ce ga yawan abin da za ka yi ba annabi bai ce ga wajen da za ka yi ba annabi bai ce ga kuma adadin abin da za ka yi ba illa dai ya gaya mana kaifiya to yadda annabi ya faɗa din nan idan kana son ka zama mai ladabi kar ka canza inda so samu ne kar ma ka raba yanda annabi ya faɗa ka yi saboda haka zaka ce la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah kar ka raba su tunda annabi bai raba ba ko babu wata riwaya da ta raba su saboda haka mafi dacewa shine ka yi shi a hade tunda annabi ya kawo shi a wannan lafazi domin idan ka raba to anan kuma sharaɗin canza kaifiya ya shigo wanda shi ne ke zama laifi na biyu akwai hadisin kaisu bin sa'ad bin ubada da shi da babansa dukkan su sahabban manzon Allah babansa shine sa'ad bin ubada ya kama hannun kaisu bin sa'ad da fa'ahu wa da fa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu ya kama hannun ɗansa aisu ya miƙa wa manzon Allah sai ce ma annabi ya rasulullah yaron nan yana so ya taimaka maka hidima a rayuwarka ya ta maka hidima sahabbai sun yi haka sauda haka akwai yara da suke tare da manzon Allah suna mar hidima iyayensu su suka sa su su yi haka saboda su samu tarbiyyar gidan manzon Allah to shi kaisu bin fadil yana ba da labari ya ce famar rabi annabiyu wata rana sai annabi ya zo wuce a gidan manzon Allah wakar sallaitu na riga na gama sallah fatarabani bi rijlihi sai manzon Allah ya shure ni da kafarsa sai ta ala adulluka ala babi min abwabil janna kana so nuna maka wata kofa daga cikin kofofin aljanna sai nace bala ina so ya rasulullah sai قال سيما الله يكي لا حول ولا قوة إلا Sai سيما Allah yake يسا haula حول ولا قوة إلا بالله to kaga wannan kuma ya samu nashi munasaba ta musamman ai a wancan da muka faɗa akwai la haula din saboda haka in wancan za ka yi ba za ka cire la haula ba amma idan wannan zikirin za ka yi sai kuma ka rike la haula ita kadai kai kai babu lokaci babu adadi kuma babu waje saboda manzon Allah ce kofar aljanna ce babu lokacin da baka son kusantar kofar aljanna hadisin sa ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 1582 sannan akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari hadisin Abu Ayyub al-Ansari ya zo da riwayoyi masu yawa kuma babu shakka hadisin yana da muhimmanci yana daga cikin hadisai da suka yi bayanin isra'in manzon Allah a kan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke shi ya kai shi sama wannan tafiyar tafiyar al-isra ita ce ake kira al-miraj lokacin da manzon Allah ya hau sama bisa umarnin Allah to hadisin Abu Ayyub al-Ansari yana cikin hadisai da suka bayyana abubuwan da suka auku da manzon Allah a sama yace inna nabiyya laylata usriya bihi a wannan dare da aka yi tafiyar da annabi lokacin da annabi ya tafi sama marra ala ibrahim ya wuce annabi ibrahim sai yake ala nabiyyina wa alaihi as-salatu was-salam ji abu ayyuba wato tsira da aminci su tabbata ga annabi ibrahim da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a manzon Allah ya haɗu da manzanni ya haɗu da manzanni a sama daga cikin manzannin da annabi ya haɗu da su akwai annabi Ibrahim a lokacin da suka haɗu ya ce ya Muhammad mur ummataka yi umarni ga al'ummarka an yi yuksiru min garatil janna su yawaita da shi a gidan aljanna su yawaita da shi a gidan aljanna to sai manzon Allah ya ce masa wa magara su janna magara su janna mai zai iya zama mai zai iya zama da shi na aljanna قال سأل إبراهيم يقول لا حول ولا قوة illa بالله wannan kalma la haula wala quwwata illa billah da shi ne a gidan aljanna shi hadisin Abu Ayyub al-Ansari wannan riwaya tana sahihul Bukhari musamman al'imam buhari ya yi baki don ya yi bayanin falalar la haula wa la quwwata illa billah wannan zikirin yana da falala ba na wasa ba sai ya kawo hadisi na 6236 wato abin da ya sa hadisi yake da muhimmanci annabi ibrahim alaihi salam ke nan ga annabi muhammad annabi ibrahim ya haɗu da eh, annabi musa annabi muhammad ya haɗu da annabi ibrahim alaihi salam kafin su rabu sai annabi ibrahim ya ce idan ka dawo ka yi umarni ga al'ummarka su yawaita yin da shi ma gidajensu na aljanna wato kamar idan aka baka aljanna za a baka ƙasa ne babu shuka za a baka ƙasa babu shuka ne shukar aljanna yawan zikirinka idan ka ce la haula wala quwwata illa billah sai a dasa ma bishiya a gidan aljanna kaga kenan yawan zikirinka yawan da dashe da kake samu a gidan aljanna idan ba ka yawaita zikiri ba ba ce ba za ka samu aljanna ba amma ba mamaki ka samu aljanna zai zama kaman hamata, rairayi ba ka da itatuwa ne da shan aljanna zikirin Allah ko muhimmin zikiri shine la hawla wala quwwata illa billah so kaga hadisin qais bin sa'd bin ubada annabi sallallahu alaihi wasallam yake la hawla wala quwwata illa billah kofar aljannati a hadisin abu ayyub al-ansari bisa wasiyar annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'ummar ka su yawaita da shi na aljanna da shan aljanna ko shine la hawla wala quwwata illa billah to wannan hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban akwai wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ha babun min abwabil janna kamar yadda yazo a hadisin kaifi bin sa'ad bin ubada a wannan hadisin ma na abu ayyuba annabi ibrahim ya ce wa annabi muhammad a yawaita la haula wala quwwata illa billah saboda kuwa la haula ita ce kofa ta aljanna wato tana cikin kofofin aljanna akwai riwaya da ta zo har yanzu a littafin al-musnad anna rasulullah lailata usriya bihi marra ala ibrahim annabi ya wuce annabi ibrahim a daren isra'i fa qala sai sai yace man ma'aka ya jibrila annabi ibrahim yace ya kai mala'ika jibrilu da wa kuke tare qala sai yace muhammadun ina tare da annabi muhammad fa qala lahu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce wa mala'ika jibrilu ya ce ma annabi sai mur ummataka janna kai umarni ga al'ummarka su yawaita yin dashen aljanna to sai annabi ibrahim da kansa ya bayyana ya ce fa inna turbataha qayyima kasar aljanna mai kyau ba irin kasar hamada ta duniya ba ita kasar aljanna akwai dausayi ba abin da take bukata illa a yi shuka ɗaya wa arduha wasi'a kuma kasar aljanna tana da faɗi duk wannan bayanin annabi ibrahim aljanna tana da faɗi kuma kasanta yana da albarka dausayi ne saboda haka a yawan tadashe kaga annabi ibrahim ya gane yawan zikirinta yawan itatuwan da ka samu a gidan aljanna ne annabi ya tambaye shi ma kira sa janna sai ya ce la hawla wala quwwata illa billah to akwai kuma hadisin sayyid na umar bin khattab wanda ne na hudu hadisin sayyid na umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah ku yawaita zikirin la hawla wala quwwata illa billah sai annabi ya ce fa innaha kanzun min kunuzil janna saboda wata taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna akwai kuma riwayar abu huraira annan nabi sallallahu alaihi wasallam da ala wanda Allah yake aksiru min qawli la hawla wada kowace illa billah ku yawaita fadan la hawla wada kowace illa billah fa ina hakan zunni kunu fil janna kaga wannan hadisin game da albarkan game da albarka da zikirin la hawla wala quwwata illa billah قال موسى مصحى حديث قيس بن سعد بن عبادة أنصار حديث أنصار آه، حديث أبو هريرة أنصار حديث أبو أيوب الأنصاري أنصار حديث سيدنا عمر هما في حديث جابر بن عبد الله حديث جابر ينا كما حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ku yawaita faɗan la haula ku quwwata illa billah kaga ku yawaita annabi bai ce ga adadi ba saboda haka babu adadi amma kuma ba za ka canza yanda tsarin la haula din ya so ba ba za ka canza ba yanda annabi ya karantar la haula wala quwwata illa billah haka za ka yi kuma nan za ka tsaya sannan akwai hadisin وترواية أبو هريرة ولا تكون أبو سعيد الخدري سبي كتروي حديث لنا صحيح مسلم لنا صحيح ابن ماجه حديث نجوبه ده سبعين شدة لنا صحيح الجامع الصغير حديث نجوبه وإذا قوم شاقوه لكما سلسلة الصحيحة حديث نجوبه ده قريبه ده تسعين waɗannan sahabbai mutum biyu da abu huraira da abu sa'in hudari wannan ita ce riwaya ta shida suka rawaito hadisin manzo Allah annabi ya ce annahuma shahida ala rasulillah sai da suka shaida suka ce mun shaida cewa mun ji manzon Allah ya faɗa dan haka wannan hadisi yana da ƙarfi idza qala al-abdu la illa Allah wallahu akbar idan mutum yace la ilaha illallah wallahu akbar kaga a haɗe yake kama haka karkara ba idan har ka iya faɗin haka to Allah magwaye mai ɗaukaka da kansa zai ce sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya dan ko abin da ya faɗa gaskiya ne la ilaha illa ana wa ana akbar babu abin da ya cancanta abota wa face ni kuma Allah zai ce babu shakka kuma ni ne ko mai girma ba abin da ya kai ni girma saboda ka ba abin da ya fi kai Allah girma wannan yasa a sallah kaji ana cewa Allahu akbar Allahu akbar babu shakka babu abin da girman sa ya kai na Allah ya kai zatin Allah wa idza qala al-abd idan mutum yace la ilaha illa Allah wahdahu kaga shi kuma zikirin iyaka ta kenan la ilaha illa Allah wahdahu la ilaha illa Allah wahdahu haka da zaka yi idan mutum ya faɗa kada sai Allah ya ce sadaka abdi nan ma bawa na ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abin da ya cancanta abota ba kwace ni wahadi kuma ni kadai kadai ne ba biyu bane ni kadai ne sannan annabi ya ce idan mutum ya ce la ilaha illallah la sharika lahu kaji kuma wannan tsarin zikirin la ilaha illallah la sharika lahu wancan la ilaha illallah wahdahu shikenan wannan kuma la ilaha illallah la sharika lahu sai Allah yake sadaka bawa na ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abin da cancanta abota maface ni wala sharika li kuma babu mai tarayya da ni wa idan qala abdu to idan mutum yace la ilaha illa allah lahu mulku wa lahu hamdu shi wanda shi ne fikirin da za ka yi kai la ilaha illallah lakul lakul mulku wa lakul hamd duk sai ne ka fada qala sai Allah yake sadaka abdi ba wa na ya fada gaskiya la ilaha illa ana babu abin da yake cin ta abota mu face ni liyal mulku wa liyal hamd mulki na wani kuma godiya tana gare ni don babu wanda ya cancanta a gode masa sai Allah to sannan annabi ya ce idan mutum ya ce la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah kaji kuma yadda wannan zikiri ya zo haka za ka yi ta maimaitawa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah Allah في الله يكي abdi bawa na ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abin bauta. da ya cancanta abota ma husaini wala haula wala quwwata illa bi babu dabara babu ƙarfi da yake da tasiri sai abin da ni na hukunta kawai saboda ka dabararka da ƙarfinka ba za su iya samun maka komi ba shi ne ma'anar la haula wala quwwata illa billah wannan hadisin yana sahihu ibn majah yana sahihu muslim yana sahihu jami'i sagir hadisin ya tabbata ya inganta In idan wannan hadisin zikirin da annabi ya karanta da mu la ilaha illallah wallahu akbar wannan zikiri guda ne kuma ba da adadi bayu da lokaci ba shi da ba shi da adadi babu lokaci sannan kana iya yin sa a ko ina la ilaha illallah wahdahu kadai to sai na biyu la ilaha illallah la sharika lahu kaga zaka ce ah, me zai hada me zai hana a hada shi a'a ai ba ta himan zon Allah ilimi ba yanda annabi ya karantar mu tsaya gare saboda ta an ba ta su da yawa wanda ka ga dama ka dauka ko dai la ilaha illallah la sharika lahu ko la ilaha illallah wahdahu ko la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu ko la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah waɗannan duka sun inganta daga manzon Allah to sai na bakwai nan ma ya ta wata hadisin abu huraira wanda wannan hadisi mun sha ji saboda yawan ladan da yake tare da wannan annabi yana cewa kalimatani khafifatani alal lisani safilatani fil mizani kalmomi guda biyu ba su da nauyi akan harshe sakwa-sakwa akan harshe shine khafifatani alal lisani safilatani fil mizani amma idan aka ɗora su a kan sikeli a ranar kiyama suna da nauyi habibata ni ilar rahmani ababen so ne wajen Allah wato Allah yana son su sai manzon Allah yake kalma biyu su ne subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi kaga ai annabi ya ce guda biyu tunda ya ce guda biyu ba lalle bane ka hada su kana iya raba su da annabi ya ce guda daya ba za ka raba ba amma tun da ya ce kalmomi ne guda biyu saboda kana iya ɗaukar rabi subhanallah lazim subhanallah lazim shi annabi a wannan hadisi bai ce mana ga yawan abin da za ka yi ba kuma bai ce ga lokacin da za a yi ba bai ce kuma ga wajen da za a yi ba saboda ka da Allah ya ce mu yi zikiri mai yawa to irin wannan zikiri za ka ɗauko subhanallah lazim subhanallahi alazim subhanallahi alazim ko kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wannan hadisin muttafaqun alayhi yana sahih al-bukhari babu fadl at-tasbih eh, shine hadisi na 643 yana sahih muslim باب فضل التسويه والتحميد Musamman والتكبير مسمى الإمام ya masa بابي babin falalan tasbihi babin falalan hailala da kuma falala ta kabbara da falala na tasbihi ya musu babi guda da ya kawo na hadisi na Abu Huraira akwai riwaya da ta zo kuma sahihu Muslim hadisi na 2694 sai annabi ya juya Subhanallah, wa bihamdihi sannan Subhanallah, subhanallahi alazim kaga sayyid bukhari subhanallahi alazim sannan subhanallah wa bihamdihi amma as-sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah wa bihamdihi shine farko subhanallah alazim kuma shine karshe wato wannan shi ya nuna cewar babu laifi saboda ta dauki wannan a matsayin na farko wancan ya zama a karshe ko wancan ya zama a karshe wannan ya zama a farko tunda sahih bukhari subhanallahi al'azim shine farko sannan subhanallahi wa hamdiki. tsarki ya tabbata ga Allah mai girma wannan kuma ba tsarki ya tabbata ga Allah tare da godiya ta gare shi kowanne zikiri ne mai zaman kansa ibn taymiya yana cewa ya tsara Allah ala ahlil islam idan kana neman wata garabasa a addinin musulunci misali da wani zai tambaye ka shi musulunci akwai garabansa ka ce mara akwai ibn taymiya ya ce idan ma akwai garabansa a addinin musulunci to wallahi wannan zikiri ne in ma akwai garabansa waɗannan kalmomi guda biyu shi sa manzon Allah ya ce khafifatani ala lisan me dalili saboda yassara Allah ala ahli al-islam annabi yana nuna Allah ya sauwake kalmar ba ta da wuya saboda ka kana zaune kana kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ko kuma subhanallahi alazim subhanallahi alazim wa kuma afdalul a'mali sai ibn taymiya yake duk duniya babu aikin da za ka yi na ibada ka samu ladar da kalman nan guda biyu kike samarwa babu ibada da za ka yi babu ma zikirin da za ka yi wanda ya kai wannan zikiri shi yasa manzon Allah yake habiba kani ila rahman Allah yana son su to waɗannan duk misalan da muka bayar na zikiri ne da ake kiransa al-mutlaq saboda kai da Allah yake ku yawaita zikiri ana nufin ku yi zikirin da annabi ya karantar zikirin da ba shi da adadi ba shi da mahalli ba shi da lokaci Allah ya mu gane ba wai ka tsara kai kai yanda kaga dama ba a'a to sai kuma zikiri na biyu ne Allah muka ya ce mana wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga can Allah madaukaki ya ce mu yi zikiri mai yawa wanda shine ake nufi da al-azkarul mutlaqa to bayan Allah ya ce mu yi zikiri mai yawa to sai kuma ya zo da bayani akan zikiri mai ka'ida kaga wancan sakakken zikiri ne wannan kuma fa zikiri ne wanda aka daure shi da ka'ida me yasa aka ce an daure shi da ka'ida Allah ya ce wa sabbihu ku yi tasbihin Allah bukratan wa asila da safe da yamma Tun da Allah ya ce da safe da yamma ashe kaga zikirin yana da lokaci ko tun da yana da lokaci yana da kaidi wal asilu huwa al waqtu ba'da al asr ila al maghrib asali ina aka ce al'asir tsakanin la'asar da magariba ne tsakanin la'asar da magariba ne wannan ya zo a tasirinmu na bara yaushe ne ya kamata ka yi zikirin yamma to idan kana son sanin lokaci ka dawo ga wannan aya Allah ya ce mu yi tasbihinsa da safi da yamma sai ya kira kalma ta al'asir da larabci me al'afilu ka buɗe kamus za ka ga ana cewa huwal waqtu ba'da al-asr ila al lokacin da yake tsakanin la'asar da magariba shi ake yi da al'asil ashe idan Allah ya ce ku yi zikiri ku yi tasbihi kaga yake sabbi ku yi tasbihi ku yi tasbihin Allah da sahi da yamma to yana nufin kenan bayan la'asar zuwa magariba kamar lokacin da muke yanzu din nan yana daga cikin lokutan zikirin Allah lokacin da Allah ya mana umarni mu rika tasbihi kuma ba nan kadai ba akwai kamar a suratu gafir fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wa sabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar na aka ce bukra can kuma aka ce al ibkar kaga jami'i ne to amma da aka zo maganar yamma anan Allah ya ce afilan a can kuma Allah yake bil ashi wannan ya nuna da al ashiyu da al asilu suna daukan ma'ana guda saboda ta al ibkar awwalun nahaya yau sai ake ce ma al ibkar bukra da safe da safe daga alhijir ya fito Mai zikirin Allah zuwa fitowa rana wannan shi ake kira bukra saboda idan an ce ya yayi tammako ana nufin ya tashi bayan alhijir ya fito kafin rana ta hudu wannan shi ne tambako amma idan mutum bayan rana ta fito ya tafi gona ina wani ya yi tambako a ba gaskiya ba ne wanda sai da ya karya ma ya tafi gona sau da ka bukura da safe ne kafin rana ta fito ne A na nahari amma idan aka ce a fa na haya. yau karshen yamma wannan ma ya zo a tsoratu. qaf aya ta 39 fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi qabla tulu'i shamsi shi ya fassara mana sabbihuhu bukratan me ma'anan bukra qabla tulu'i shamsi Allah da kansa ya fassara kafin rana ta bullo na kan da al'asiru sai Allah ya ce wa qablal gurubi? kaga ma ya fasara mana kafin rana ta ɓuya lokutan zikirin nan su ne da Allah yake ta maimaitawa saboda suna da muhimmanci suna daga cikin lokuta mafi girma masu tasiri kuma suna daga cikin lokutan da shedan ya fi farautan su ga ɗan adam shedan ya fi farautan lokutan nan guda biyu na zikirin Allah ya raba ka da lokaci ne albarka daga kullowar alfijir zuwa fitowar rana duk da za a yi ya raba ka da shi to sannan na biyu bayan la'asar kafin rana ta buya ya raba ka da wannan in dare ya yi ya raba ka da tashi ka yi ibada domin a cikin suratul qaf Allah ce wa minan laili layli fasabbihu wa adbara sujudi in dare ya yi nan ma ka yi tasbihi amma kaga anan Allah ya bada muhimmanci ne ga lokuta guda biyu sabbi bukratan wa asila Allah ya ce mana mu rika tasbihinsa da safe da yamma amma a suratu qaf ya hada hadda cikin dare wa min al-layli fasabbih in dare yayi nan ma ku yi masa tasbihi kaga kenan ana son tasbihin dare amma in ka dubi alqur'ani zaka ga tasbihin dare ba shi da yawa kamar tasbihin safe da yamma zikirin safe da yamma ya fi yawa a cikin alkur'ani Allah ya fi yawaita umarni da shi to don haka yasa zikirin da aka so mutum yayi ya kasance qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wanda Allah da kansa ya faɗi wannan qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubi kai zikirin kafin rana ta bullo kai zikirin kafin rana ta buya wannan zaka ganshi a bayanin ibnu Qayyim Jawziya a littafin sa al Sayyib wa Rafi'ul Kalim Tayyib shafi na ɗari biyu kuma wannan ita ce fahimtar ibn taymiya nan ma za ka gani a littafin zikirin da shi ya rubuta akwai littafin zikiri na ibn taymiya da ake kira al-kalimu tayyib zikirul kalimu na eh, kitabu kalimu tayyib amma na ibn qayyim tawbiya yace al-wabilu wa rafiqul kalimu wato hikima yayi yayi nashi littafin zikiri saboda ya ƙara daga na malaminsa saboda littafin zikirin malamin sa shine al-kalimu shi kuma sai yayi nashi littafin al-wabilu tsayibu wa rafi'ul kalimi tsayibi kaga kenan yayi nashi saboda ya karfafa mana na malaminsa. in ka dubi littafin shafi shafi biyu, ka dubi na malamin shafi na za ka ga ibn taimiyya musamman yayi babi fi zikrillahi ta'ala wa rafayin nahar akwai falala a rika zikirin Allah da safe da kuma yamma Allah ka samu iya rikewa to idan mun dubi wannan aya ne Allah yake mu yi tasbihin sa da safe da yamma wannan ya zama zikiri muqayyad me yasa aka ce al-muqayyad saboda Allah ya ce da safe to tunda ko an ce da safe kaga yana da lokaci wannan zikiri ne al-muqayyad akwai misalan sa shi ma na daya hadisin Abu Hurairah manzon Allah ya ce man qala hina yusbihu wa hina yumsi idan gari ya waye da asuba sai kai wannan zikiri ko yamma ta yi kafin rana ta ɓuya sai kai wannan zikiri sai mazan Allah ya ce idan ka yi shi ne aka marra sau ɗari lam ya ake ahadun yau malkiyamaci idan aka tashi a filin kiyama babu wanda zai zo da lada bi afdala mimma jaa bihi ladan da yafi naka ku fahimci wannan da kyau manzon Allah yace kayi da safi yace kayi da yamma idan har ka iya yin guda ɗari to a lahira babu mai tashi da ladan da ya kai naka da sai manzon Allah ya ce illa ahadun qala misla ma qala sai fa wanda ya faɗi irin abin da shi ma ya faɗa kaga shi ma ya faɗi dari kenan to sai annabi ya ce auza da alaihi ko kuma yayi kai to magana ta kare saboda ka zikirin ya zama al mutla sai maza Allah ya ce abin da ake so kai din subhanallahi wa bihamdihi shikenan da safe da kuma yamma idan kayi dari a lahira ba mai tashi da lada makka. maza Allah ce sai dai wanda yi kamar daidai da naka ko ya yi fiye da naka to tun da annabi ya ce ko ya yi fiye da naka ashe subhanallah wa bihamdihi ba yi da adadi amma ya samu lokaci ya samu lokaci yaushe safe da yamma ba shi da adadi amma ya samu lokaci saboda ka eh, zikiri ne al-muqayyad ta sashin lokaci amma ta sashin adadi al-mutlaq ne don haka in ka zauna ka safe kar ma ka damu kanka wai sai ka rike sharbi a kai kai kawai sai kanka ma baka san me ka faɗa ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wannan shine ba ma sai ka kirga ba saboda haka kai kai akwai lokacin da muke arafa sai na ga wanda karbin ce kai ko wannan karbin ne zai maka yanzu kai guda 99 kake roko ai ban da adadi saboda ka yi ta zikiri saboda zikirin arba ya fi kowanne balala, kuma kamata ya a ce ka yi ta kayan safa a daji domin ana arfa da yamma ne kaga arfa tun da ana yin ta da yamma ta fada cikin lokuta masu albarka guda biyu na zikirin Allah kuma gashi annabi ya ce idan ka ce subhanallah eh, wa bihamdihi sau ɗari da safe ko da yamma babu mai samun lada kamar ta kiyama sai wanda ya faɗi fiye da kai ashe ke kenan ba shi da adadi Kamar ta yi kai to wannan kenan yana fahimun musulun? babu fadlul ta halili wata wa du'a shine hadisi na 2695 akwai riwayar tana sahihu tarhib hadisin 653 to kuma akwai wata riwaya ta Abu Hurairah har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yusbihu wanda ya fada, ya fadi wannan zikiri da safe wa idza amsa kadhalika haka ma da yamma da safa ka faɗa mi'ata marra sau ɗari da yamma ka faɗa sau ɗari lam yi wafi ahadun min al-khala'iqi babu cikin halittun Allah karkar wanda zai samu bi misli ma irin abin da ka dace da shi na yardan Allah kaga nan ba ma faɗi yi wato yawan lada ko ko yawan mutane ba manzo Allah yake halittun Allah gaba daya ashe kenan wannan ya bambanta da wancan shi wannan kuma annabi ya ce subhanallahi al'azim wa bihamdihi ka ce subhanallahi al'azim wa bihamdihi sau ɗari da safe sau ɗari da yamma manzo Allah ya ce to duk halittun Allah babu mai samun irin abin da ka samu amma a wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam da ce ka ƙara ba saboda haka wannan hadisi wannan riwaya sai ta zama muqayyada da safi idan za zaka yi wannan zikiri subhanallahi alazim wa bihamdihi karka yadda ka wuce dai saboda manzo Allah bai ce a wuce ba amma kaga wancan zikirin subhanallahi wa bihamdihi manzo Allah yake wanda yayi fiye da kai ya fi kalada kaga annabi yana mana isharar da cewa ba shi da adadi wannan kuma ga ladansa mai yawa amma sai zama yana da adadi hadisin yana sahihu ibn abi dawud hadisi na 2591 to sannan na uku akwai hadisin abdullahi bin amr hadisin abdullahi bin amr yace manzon Allah ya ce man qala subhanallahi mi'ata marra idan kace subhanallah subhanallah sau ɗari ƙabla tsolo'i shamsi wa ƙabla gurubiha kafin rana ta hito kuma kafin rana ta Ka kaga annabi ya karantar da mu ashe wannan ayar umarnin da Allah ya mana sabbihuhu bukratan wa afina ku yi tasbihin Allah da safe da yamma annabi ya ga mana yadda ake tasbihin ya ga mana yadda ake tasbihin wannan hadisi na Abdullah bin Amr annabi ya ce idan ka ce subhanallah kadai subhanallah sau ɗari da safe da yamma kana afdala min mi'ati badana ladanka ya fi wanda zai ba da sadakar raƙuma guda ɗari wanda zai ba da raƙuma ɗari sadaka a nan annabi ya ce wa man kala. wanda yake alhamdulillah ni aka marra sau ɗari kabla tsoro ishamsu wa kabla gurubiya kafin rana ta kullo kuma kafin rana ta kuya kana afdala min mi'ati farasin min mi'ati farasin yuhmalu alaiha ladar ta a kiyama ta fi mutumin da ya kawo dawakai guda ɗari da za a tafi yaƙi ya ce ga shi gudunmawa kai abin da ka faɗa alhamdulillah ni aka marra sau ɗari da safe da kuma yamma manzo Allah ya ce wa man qala Allahu akbar idan mutum ya ce Allahu akbar ni aka marra sau ɗari qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin rana ta kullo kuma kafin ta huya idan ka ce Allahu akbar kana afdala min ismi'ati raqaba ladanka ya fi na mutumin da ya sayi bayi ɗari ya yantar da su bayi mutane kenan ya sayi bayi mutum ɗari ya ‘yantar da su kawai ta ce Allahu akbar sau ɗari da babu shakka shi sa Allah ke cewa wala zikrullahi akbar babu abin da ya kai zikirin Allah ya wallahi gashi na da sauki da ka Allah ya tawwace shi ga harshen musulmai ga ladan da Allah muka ke sa mishi to sai mazan Allah ya ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in Ka kaga nan ma ba za ka dace wani gefe ba dole ka hada shi gaba ɗayansa in ka iya faɗa mi'ata marratin sau ɗari qabla tulu'i shamsi kafin rana ta kullu wa qabla ghurubiha kafin ta buya lam yaji yawmal qiyamati ahadun bi amalin afdala min amaliki babu wanda zai taho a kiyama da aiki mai kyau wanda ya fana shi illa man qala qawluhu aw zada to kaga nan kuma annabi yace sai dai wanda yayi kaji idan ashe ana son ka yi kaji saboda ta hailala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu bukatar ma sharri kai tayin sa babu adadi amma dai annabi ya faɗa da safe da yamma kaga kenan tasbihi ne mai albarka an hailala ce mai albarka to in ka dubi waɗannan zikirori wancan zikiri subhanallahi wa bihamdihi shi kadai na biyu ba subhanallahi alazim wa bihamdihi na uku fa subhanallah shi shikenan subhanallahi subhanallahi kuma yanda annabi ya karantar din nan haka ake son kai in ka dauki subhanallah to babu shakka eh, yana da falala manzo Allah yana cewa idan mutum yayi sau 100 la ta fi ta mutumin da ya ba ta raƙuma 100 sadaka Allah ka samu iya riko da zikirinka wannan hadisin yana riwaya ta Imam nasai yana sahihu tarhib hadisin 658 da sannan akwai hadisin abu ayyash zaid bin samiti az-zurafi ana ce masa Zaidu bin sabit az-zurafi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce, idan asbaha idan gari ya waye sai kai wannan zikiri kana lahu adlun raqaba min walad isma'il da za ka yi wannan hailala sau ɗari idan mutum ya wannan zikiri ka yi manzon Allah ya ce ga ladar da zai samu wanda ba sau ɗaya hailala ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗaya kaga a wancan hadisin na Abu Hurairah eh, Abdullah bin Amr La ilaha illallah الله la لا شريك lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dari to idan aka tashi a lahira ba mai aiki mai kyau kamar ka sai wanda yayi fiye da naka kaga annabi ya ce mu yi tai babu adadi amma wannan hadisin fa annabi ya ce sau daya idan ka ce la ilaha illallah idan ka faɗa ku ce ba lahu za a rubuta maka lada kamar ƴaƴanta bawa ne kamar ƴaƴanta baiwa daga zuriyar annabi Isma'il alaihi salam wa kutiba lahu ashru hasanatin a rubuta maka lada goma wa hutta anhu ashara sayyi'atin asha aboje maka laifuka goma wa rufi'a ashru darajatin a daga masa martaba goma sai annabi ya ce wa kana fi hirzin min ash-shaytani hatta yumsi Allah zai maka tsaro game da shaitan har zuwa yamma inda za ka yi hailala sau ɗaya Allah zai baka mala'ika da zai maka tsaro a wannan yini wa in ƙalaha idan amsa idan ka faɗa sau ɗaya da yamma kuma ba manzo Allah ya ce kana lahu mislu zalika hatta yusbiha nan ma za ka samu tsaron Allah har gari ya waye saboda haka idan kana neman tsaro to babu shakka kai riko da hailala a nan kaga annabi ya ce sau ɗaya za ka faɗa da safe da yamma to amma wannan hailar ta zo da bayanai daban-daban da kuma siffofi daban-daban wanda dai yana gwada maka ita wannan hailala yanda ake yin ta ba wai za ta ce la ilaha illallah ta kaya ba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka faɗa sau ɗaya ga yawan lada sannan kuma ga albarkan da yake tare da ita zaka samu tsaron Allah to sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai maka irin wannan tsaro inda za ka sake yin zikirin da yamma amma da so samu ne ana so ka yi akalla sau goma don akwai riwayarsa akalla sau goma a bayan sallar asuba sau goma a bayan sallar la'asar sau goma a bayan sallar magrib kafin ma ka lankwasa kafafunka kafin ka yi magana da kowa ka yi wannan zikiri sau goma to za ka samu cikakken tsaron Allah tabaraka wa ta'ala قال حماد بن سلمة فرأى رجل رسول الله فيما يرى النائم to wannan ya faru ne wato waɗansa tabi'ai tabi'ai amma bin salama tabi'i ne to sai ya ce da suka ji wannan hadisin daga wancan sahabi shi kuma sahabin abu sahabin bai shahara ba kasan akwai shahararrun sahabban manzon Allah Kama ce ma irin su Abu Huraira Abu Sa'id al-Khudri Abdullah bin Umar sun shahara shi wannan sahabi bai shahara ba ga hadisin da ya karanta ga hadisin akwai falala to sai shi tabi'i yake ba da labari yace cikin mu sai wani yayi mafarkin manzon Allah sai yayi mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi Annabi a mafarkin ya Rasulullah inna aba ayyash yuhaddithu anka bi kaza wa kaza akwai wani mutum ana kiran shi abu ayyash ya ce sahabinka ne yana ba da labari game da kai ya ce mana in mutum ya yi hailala sau ɗaya ga irin falalan da zai samu idan ya idan ya yi da yamma ya yi mafarkin ya ga annabi sai ce to ya rasulallah ga tambaya ta sai manzon Allah ya ce sadaka abu ayyash abu ayyashi ya faɗi gaskiya wato kaga kenan a mafarki sai eh, tabi'i yayi mafarkin manzon Allah kuma annabi ya tabbatar da hadisin da wannan sahabi na shekarantar nace gaskiya ya faɗa babu kaji hadisin yana sunan abi dawud yana sunan ibn majah hadisin ingantacce yana sahihu abi dawud hadisi na 2577 yana sahihu ibn majah hadisi na dubu da dari daya da talatin da biyu saboda ta abin da za mu lura yanda Allah ya yi umarni haka ya kamata mu ɗauki umarninsa idan Allah ya yi umarnin mu rika zikirin Allah akai akai zikiri mai yawa to zikiri mai yawa kar ka yadda ka ɗauko zikirin da aka ce ga adadinsa zikirin da aka ce ga mahallinsa kar ka yadda ka ɗauki wannan zikiri ka dinga yin sa a ko da yaushe in ka yi haka ka saba umarnin manzon Allah saboda haka ana ɗaukan al'askarun mutulaka ne mun karanta misalin su misalin su kamar la haula wa quwwata illa billah la haula ba ta da adadi ba ta da lokaci ba ta da wuri a ko da yaushe kai ta wannan zikirin to amma idan aka ce zikirin safe zikirin yamma kamar yadda Allah ya faɗa wa sabbihu bukratan wa asila ku yi tasbihin sa da safe da yamma to ya kamata mu nemi hadisan manzon Allah wani zikiri ne wani tasbihi ne Allah ya ce mu yi da safe annabi ya karanta kamar da muka ba da misali cikin hadisai din nan Allah ka sa mu iya tsayuwa akan sunnar annabi me aya ta gaba take cewa هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم Allah shi ne wanda yake salati gare ku, Allah yana salati gare ku wa من da الى da نيسا الله jakun ملائكو سكي صلاتي غريكو gare ku saboda su fitar da ku daga dufai zuwa ga haske. wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah ya kasance mai jin kai ga mu'minai Allah mai jin kai ne ga mu'minai Allah yana salati ga al'ummar annabi Muhammad abin da abin da ya faɗa mana da kansa ce nan huwa alladhi yusalli alaikum ne salatin Allah salatin Allah shine yabo da yake yi idan musulmi yana wani abin kirki Allah yana yabansa a wajen mala'iku wannan shi ne ake yi da salat yusni alaikum ne yusalli alaikum Allah yana yabonku kuma akwai misali da yawa na hadisun Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka samu Allah ya yi yabo ga mutane saboda irin ibadar da suka tsaya suna yi to mala'iku su ma suna salati gare ku salatin mala'iku kuwa addu'a ce wanda misalin ta yazo a cikin alqur'ani mala'iku suna addu'a babu shakka mala'iku suna addu'a ga musulmai kuma tun da Allah ya aiko manzanni kaf babu babu mutanen da suka samu addu'ar mala'iku kamar al'umar annabi Muhammad babu mutanen da suka samu addu'ar mala'iku kaga dai annabawa da aka turo suna da yawa kuma mabiyan annabawan suna da yawa amma gatar da mu muka samu a wajen mala'iku ta fi na kowa Allah ka samu na ciki saboda haka Allah yana yabo mala'iku suna addu'a sai za ka ɗauka yabon ba wani abu ne ina aiki don Allah ya yabe ka to rayuwarka ta zo cikin sauri har abada Allah ka yaba mana saboda yi ka yabon Allah ba karamin abu bane ba dai dubi yawan mutane a duniya nan ko na garin kuma a ce a garin ku kadai Allah ya kira ka a ce to kun ga wani a gari kaza unguwa kaza yana kokari ina son shi Allah ka samu dace da haka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك